biyo bayan sabon umarnin da rundunar sojin Najeriya ta sake baiwa mayakan Boko Haram a karo na biyu na su yi saranda su mika wuya. Yanzu haka masana haka tsaro na ganin wannan mataki na da fa'ida. Ganin cewa dakarun sojin ƙasar na samun nasara a yaƙi da Hausa da kai bayan. To ko wannan gargadi ke nufi ga haka tsaro? Dr. Bawa Abdullahi Wasi wani masani hakan tsaro ne a ƙasar. To na farko eh, a yaƙi idan har aka kai ga su rundunan mayaka suna ba da gargaɗi to kamar daidai yake da suna gaya wa duniya suna shirye su yi wannan yaki wannan sun yi ne akan daidai kuma mu muna gani yana da mahimmanci haka kuma abin da zai ba mutane da yawa mamaki shine idan aka yi irin wannan gargaɗin wasu a cikinsu wadda suka shiga cikin wannan aikin asa don tilas za su yi tunane za su san cewa eh lalle ko sun ba da kai akwai mafita akwai kuma wadda zai kare su da za su yi wasu kuma wadda an yi dole sai sun tumurmusu a cikin damuwa su rasa ransu su rasa abubuwan da suke so su cimma buri su kuma za su je ga waɗannan amma za su zama ƙalilan. Ah, na uku kuma a duk lokacin da aka ce rundunar askarawa sun yi wannan to kar ya zama magana ne na fatan baki kaɗai ya zama magana ne suna shirye a yakin koda ta taso suna shirye su kare kasansu a koda yaushe suna kuma shirye su murkushe duk wani wanda zai kawo masa abin da ba haka ba fassara da wani batu ma da masana ke danganta da matsalolin da ka iya kawo cikas a yaƙi da ta'addanci shine batun shakulatin mangaro ga hakokin soji musamman ma kananan sojoji wanda a baya ma kananan sojojin da aka tura fagen daga ke kokawa a kai batun da ma a yanzu babban hafsan sojojin Najeriya manja janar tukur buru take ma cewa an dau matakan gyara I know we had other challenges as well administrative challenges I want to assure you that your welfare has been taken care of logistic logistics aspect is being taken care of. Lalle ku akwai matsalar da ake fuskanta wanda suka da matsalar tsigirin 'yan Niger Delta da na 'yan fashi da makami ga kuma batun 'yan ta'addan Boko Haram. wanda muke samun nasarar kawo ƙarshen waɗannan matsaloli kuma ina baku tabbacin cewa matsalolin da sojoji ke fuskanta za a magance su nan ba da jimawa ba wato kama daga batun allowus allowus da na kayan aiki da kuma kyautata jin daɗi za a fa magance su nan ba da jimawa ba. To koya masanan ma ake ganin wannan sauyi da babban hafsan sojojin ke cewa za a samu? Haila yau ga Dr. Bawa Abdullahi Wase. Kuma kayan aiki da ake cin za a kawo ya zama ba ana faɗa a fatan baki ba ne na yi imani da Allah dama wannan ba shugaban ƙasar da zai fada abin da ba zai yi ba na yi imani da Allah wannan ma ba shugaban sojojin askarawan sojan da zai faɗi abin da ba zai ba to dama sallah daga liman take ɓaci daga alwala take baci ko daga liman take baci so don haka idan dai har aka wayi gari yanzu aka samu shugabanni karfafa a yanzu to ina tabbatar maka cewa na bayan ba su da zaɓi dole ne su yi aiki kuma a ga sakamakon wannan aikin su a cikin lokacin da aka yanka. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. Kamata adawa yi wani zo su cikin filin daga mamman sani ka je fagen daga ina so kar ku mai ni mata. sayuwar da sojawa cikin dawa tele